to shi kira alhamdulillah kafin ga shiga karatu ina ji yan uwa ba za su manta da abin da yake faruwa a jihar Kano ba na tashin tashina da zaman dardar da tashi hankali da aka samu kai wanda gaskiya a daya farko ban yi niyan yi magana ba don abin da ya shafi sha'ani na siyasa to wannan sai 'yan siyasa ko ba ka ba to mu abin da ke dama mu shine al'umman mu da kuma yankin mu su kuma mutane wasu siyasa su ita ce damuwarsu ba addinin su ko al'umman su ba ko kuma wato ainihin yankin su ko ba caji ne to saboda haka a wannan mataki nake ganin dacewa game da abin da ya shafi yin magana ga wanda wannan kadiyya ta abin da ya shafi al'ummar jihar Kano. Tun da aka fara yin abin da ya shafi zanga-zanga, ka yake ka ƙar dorawa, ka yanke ƙar dorawa. Tun da aka fara aiwatar da wata sanarwa wanda yake da alaka da cire sarkin Kano wanda yake kan kujerar mulki shine Aminu Ado Bayero ko na tare da mayar da sarki Sunusi Lami da Sunusi to ni wannan ba ne damuwa na ba damuwa na kwaya ɗaya ne kuma sako ne nake aika ta ɓangare guda biyu bangare na farko saƙon ya tafi zuwa ga ganduje his excellency honorable ganduje da yake nan na biyu kuma saƙo na so ya tafi zuwa ga his excellency dr rabi musa kwankwaso a ga wayannan guda biyun to su ne matsalan wannan rikicin su ne kuma idan suka dakatar da abin to zai dakata to saboda haka batun wani ya ce da hannun wane ko ba hannun wane da shi ko babu da hannun shi abin da ya sa na kira sunan kwankwaso na kira sunan ganduje saboda ganduje duk waɗannan abubuwan da yake tahowa daga abujan nan zuwa kano to wannan ko an ki ko an so ba zai rasa a nasaba da alaƙa da ganduje ba inda shi ya naɗa wannan sarki ko ba haka ba na biyu kuma duk abin da yake kai komo bangaren gwamna kabir abba kabir yusuf na duk abin da yake yi game da masauratan kano wannan dole yana da alaka da kwankwaso kun bayanci abin da kyau to ni nan ba hukunci zan yi ba mai hukunci shine wa shine allah amma abin da muke kira zuwa gare su shine su dubi makomar jihar makiya sun samu wata kofar da suka dade suna nema wanda in ba a yi a hankali ba to sai an rusa jihar Kano wannan dan abin da kuke gani kuke ganin kaman ba komai bane kuke ganin kaman wasan yara to gashi an fara zanga-zanga daga yau an fara kone-kone to menene gobe zai ba mu sani ba so saboda haka ai sai da jama'a sai da kuma zaman lafiya mulkin ku zai tabbata in ba zaman lafiya sarauta ba zai tabbata ba mulkin ma ba za ku ji daɗin shi ba kuma jihar Kano tana ɗaya daga cikin jiha da take mafi zaman lafiya a a arewacin Najeriya kuma an daɗe da target ɗin jihar Kano wajen rushewanta tun shekaru wajen ashirin hatta bayyana Boko Haram ma duk yana daga cikin target ɗin su rusa jihar Kano Allah ne ya kare ya kuma kare jinanan Kanawa bandit din nan ya shigo ba yadda ba ya ba dan a ƙaƙaba wa jihar Kano bandit Allah ya kare Kano ya kare jinanan Kanawa so ban ga dalilin da zai sa ta kan wani abin da bai ta kara ya karya ba ku zo ku bari a zub da jini ko ku bari a hargitsa jihar ta yadda wannan abin duka biyan bukatunku ne ko kaɗai banda talakawa don wannan ba ta shafi talaka ba don naɗa sarki da cire shi ba ta rage wa talaka raɗaɗen talauci saboda haka abin da ya kawo ku kan wannan kujeran ko shi ne fa talaka ya samu sauƙi domin da sarauta ko ba sarauta talaka zai rayu hasali sarauta ma ana yin shi ne don girmama al'ada ba ta da wata tasiri yanzu da ne sarauta ta yi tasiri amma ba yanzu ba to don mi abin da bai da tasiri a cikin rayuwar talaka za ku bari wannan abin ya zama sanadiyar rushewar jihar kano wanda ba haka muke fata ba wanda duk wanda muke gani wanda muke muke tunani yana da hannu mun san shi ko ba mu san shi ba game da rushewar jiwa Kano Allah muke roƙo ya sa bala'i ya koma kan shi mu muna wannan magana ne a matsayin mu na yan arewa ba yan Kano ba dan ni ba dan Kano ba ne duk da mutane da yawa suna min kallon dan Kano ne duk wanda ya gani zai ce malamin dauka a Kano kake dan ko karatun da muka yi a nan game da durkuso to wani ma sako ya turo mai ce sarki ya kusa koran ka ce to ai ba Kano nake ba bare kore ne. to saboda haka wannan ba wanda zai iya dakatar da wannan abin ta ɓangaren aminu ado bayero rikicin sai ganduji don yana ya so ko ba ya so tana da alaka da shi tunda shi ke abuja kuma ke da ta cewa a Abuja. kar ku yadda wasu 'yan kudu su shigo da sunan cewa wai za su kwato muku wani ɓangare haƙƙi su damuwa su rushewan arewa ne in ba ku sani ba kar ka tunanin za a yi favorin ɗan kare ko dan kai kana ɗan jam'iyya kaza ko ɗan jam'iyya kaza wallahi za tunda abin ba a gidansu yake ba in kisan ya tashi ba talakawan yankin su za a kashe ba in salwantar da dukiya an tashi ba ba dukiyar yankin su za a salwantar ba to duk wani abin da za su yi su iza wannan wutan za su yi dan ranar da suke jira ce ta faru kuma gashi yana so ya faru kar ku yarda da wannan abin kowanne ya yi yayyafa wa zuciyar shi ruwan sanyi ba yadda za a yi takobi biyu su hada ku daya in kuma kuna so ku tabbata man da wani sabon tarihi ne sarakuna biyu a jihar Kano to ba zai yiwu ba dole a zaɓi daya a bar daya kuma ni ina kira ga cewa ai adalci ni ba zan goyi bayan kowane bangare ba dan ni ba dan siyasa dan sun siyasa na da abin haka in na ce ina goyon bayan bangare kaza me dalili na ni dai abin da nake so shine kowanne ya tunani kuma su ji tsoron Allah kuma su dubi makomar jihar su su dubi makomar addini a jihar don wannan abin idan ba ya hankali ba sai ya zama sanadiyar rushewar jihar nan Allah ya kiyaye da aka ba ma son bannar da za ta zo mu zo muna damun sani ku duba irin wannan lamari da ya taɓa faruwa a zamanin wa a mu'awiya da hassan jika manzo Allah wani irin zubar da jini ne baya ba zai wahala irin wannan abin ya faru ba zubar da jini ba shine abin da muke tsoro shine a ce sarauta biyu ya hadu wane sarki ne wane sarki ne yanzu rikici ne tsakanin state menene eh, menene state da kuma federal to kaga ba akwai matsala ba shi kuma gwamna yana da iko da jiharsa haka ne yana da kuma iko ya tsara duk abin da zai zo ya tsara kuma bai ji abin da kyau to kaga wani daga waje shi kuma ba zai zo ya ce lalle ga kuma irin tsarin da yake so a yi ba amma mu a namu ra'ayin a tuntuni inda son samu ne to da hakan bai fara ba da an bar wancan sarkin kawai da ya fi to amma tun da ya faru yanzu ya kamata ya yi sai a bar su su yi karansu da saboda haka a takaice a nan wajen muna kira ko muna jan hankali kuma wannan saƙon musamman ga ɓangare biyu ganduje dr rabi musa kwankwaso mutane na masu daraja a arewa kuma kowanne yana da fawon da yake da shi kwankwaso yana da nashi fawon ganduje ma ya dafa ƙasa to dukkaninsu kuma muna kyautata tsammanin masu amfanin arewa ne so in kuka koma rikici kowanne ya bata wa kanshi suna to gobe suwa za mu kalla a matsayin shugabanni tunda kowa ya sa sarrai a gabansa batun ka ce ba ruwanka ba ta taso ba da ruwanka dan kana da ruwa har da tsaki a ciki ta haka wannan sako ne nake aikawa su ji tsoron Allah kuma wala sai Allah ya tambaye su domin idan daga cikin abin da muke tsoro idan Kano ta kama da wuta to zai wahala fa yankunan arewa kuma ko ina sai ya tashi ya kamata ku fahimci wannan in Kano ya ta ya ta kama da wuta to babu kuma inda ba zai shiga ba a arewacin Najeriya a Maiduguri ma ko ta kama da wuta ko ina Najeriya ya ji jiki sai da aka shekara na fitina Maiduguri nan bare kuma a cewa jihar Kano wanda ita ce cibiya ta kasuwanci ta arewa baki daya ga yawan jama'a ga albarka da Allah ya sa wa garin manyan malaman kuma ya kamata su yi kokarin abin da za su iya yi dattawa 'yan kasuwa ku shiga cikin wannan lamari kar a bari sai ya je an gama barna kunna, an gama zubar da jini daga baya kuma abu ana tunani ya za a gyara gyara kuma zai wahala an riga an kyankyashe 'yan ta'adda a jihar daga nan kuma shikenan sai a fara ɗiban kuɗaɗen gwamnati ana wadaƙa da shi ana tunanin ya za a yi a daƙina wata matsala ta tsaro kuna zaune lafiya Allah ya ba ku zaman lafiya idan kuna so ku san muhimmancin zaman lafiya ku tambaye yan jihar Zamfara da jihar Maiduguri ku tambaye su ba wani gwamna yanzu da yake jihar Zamfara da zai gwamnatin hankalin shi kwanci gwamnan Zamfara hankalin shi ba kwance yake ba gwamnan katsina hankalin shi ba kwance yake ba gwamnan maiduguri hankalin shi ba kwance yake ba menene ya kawo matsalar insecurity to ku Allah ya yanka ya baku daga sama tsuntsu daga sama gashashe kuna zaune lafiya Allah ya zuba muku arziki ba wata matsala ba ku da matsalar insecurity duk kuɗin da zai zo daga federal government za ku yi abubuwan da ya dace ne a jihar ka saci abin da za ka sata ka yi abin da za ka yi a haka ba za ku gode wa Allah ba za ku kawo matsalar da za ta zo ta musu jihar karo Allah sai Allah ya tambaye ku kuma albadi azlam Allah ya kiyaye Allah ya ba su ikon ɗaukar wannan nasiya an bayyana abin da gau Wala haka mu damuwa mu shine kar a zubar da jini kar a bari jihar nan ta shiga matsala ni ka gane nan bana da bangare ko ɗaya a cikinsu ban da alaka da ganduje ban da alaka da kwankwaso ni gando jama'a tun da Allah ya yi shi so dai na taba ganin shi yawwa to Allah ya kiyaye to wannan shine sakon namu